الذين امنوا باياتنا وكانوا musulmin. su ne waɗanda suka yi imani da alƙur'anin da aka saukar wa manzansu kuma suka kasance suna juyawa ga alƙur'ani suna bin umarninsa suna hannuwa daga abin da ya hana